Karfe biyar da minti talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji dalilan ɗage zaben ƙananan hukumomi a Nijar. a game da wannan batu har ila yau muna dauke da fashin baki kan wato daga da wani masani dokokin tsarin mulki a shirin musamman muna dauke da bayani akan aikin lauya wato aboka ga labaran ɗaya bayan ɗaya bayan sama da sau'i biyu na mahawara a taron majalisar sasanta rigigimun siyasa wato cndp hukuncin da ya faɗo shine ɗage zaben ƙananan hukumomi da ya kamata a gudanar a ran takwas ga watan janairu na shekara mai zuwa ga ta bakin firaminista birishira fini wanda kuma shine shugaban majalisar ta cndp Dalilan ɗage zaben ƙananan hukumomi da ya kamata a gudanar rana takwas ga watan Janairu na shekara goma sha bakwai shine duka jam'iyyun siyasa sun yi na'am na ganin cewa an samar da girgam ɗin zaɓe na zamani wanda zai sanya a samu karɓaɓɓen zaɓe mai sayi hanci. Wannan buƙatar kuwa tana da matuƙar mahimmanci na yin nazari a kan kundin zaɓe. Sannan kuma bayan haka hujjojin ɗage zaɓen shine duka jam'iyyun siyasa sun buƙaci a ɗage zaben ne domin ba su isasshen lokaci na shiryawa zaben. Prime Minister Brigitte Rafini kenan ta majalisar sassan rigimin siyasa sai inda bai ta ɗage zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da aka shirya wato a yi a ran takwas ga watan Janairu na shekarar 2017 har wani lokacin da ba a ƙayyade ba a halin yanzu. Majalisar ɗauki wannan mataki ne a zaman taron ta da ta gudanar a jiya. Mutane Muhammadu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Soma taron ke da wuya Prime Minister Brigitte Rafini ya fara karanta waɗansu wasiƙu daga jam'iyyun adawa na cewa kiran taron sai NDP ba a yi shi cikin ka'ida ba don haka ne suka yanke shawarar kauracewa taron sai kuma jam'iyyun siyasa 'yan baruwanmu sun tambayi a ɗage taron har zuwa kwanaki biyu domin samun damar naɗa wakilai da za su je su rarrashe 'yan adawa domin su halarci taron CNDP. Daga ƙarshe dai jam'iyyu masu mulki sun yanke shawarar gudanar da taron ba tare da halartar 'yan adawa ba, inda jam'in siyasa 'yan mu da suka ga an ki amincewa da buƙatar su suka fice a ɗakin taron. Bayan sa'o'i biyu na tattaunawa an fito da wata sanarwa ta ƙarshe wacce a cikinta aka ayyana ɗage zaben ƙananan hukumomi sai zuwa lokaci na gaba. Hujjar kuwa shine buƙatar samar da girgam ɗin zaɓe na zamani da kuma baiwa jam'iyyun siyasa damar su ƙara shiryawa sosai. a gada muntari muhammadu ta kuma da kuka shi jam'iyyun siyasa 'yan baronmu sun ƙaura cewa wannan taro na majalisar sasanta rigingimun siyasa shugaban jam'iyyar modalla ma'aikata ta hairu gimba ya bayyana dalilansu na yin haka Manyan waɗanda suka shaida a lokacin da aka girka hukumar CNDP a shekara hudu suna a nan waɗanda sun haɗa da malaman addinin musulunci limamin babban cocin birnin Yamai wakilan sarakunan gargajiya da kuma ƙungiyoyin fararen hula. Mun ce a wakilce su a cikin gaggawa su je su rarrashi 'yan adawa da su zo a yi taron a gaban su domin dawo da tsanaki akan abin da ya shafi tafiyar ƙasanmu. Sai dai kash masu rinjaye sun buga kai a ƙasa sun ce fau ba zai yi ba to kenan sai a kyale su tunda suka ce sun ishi kansu don haka muka kyale su mu ba ma tare da su ba ma kuma tare da yan adawa mu kawai abin da yake damun mu shine duka abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasar Nijar da kuma kare martabar yan ƙasa To bari mu tsaya akan wannan batu na ɗage zaɓuɓɓuka domin mu ji dalilan da suka sa jam'iyyun adawa na ƙawancin FRDDR suka cewa zaman taron na majalisar sassan rigingimu ta na siyasa wato CNDP. Intinikar alasan shine shugaban jam'iyyar PNDP a Kalkasa da ke cikin wannan ƙawance na FRDDR. Sun kira taron CNDP ne ba tare da sun shawarce mu ba. Alhali kuwa masu shayi ne da 'yan adawa suke tsaida abin da za a tattauna a wajen taron. Firaminista ya turo mana wasiƙa ne dangace da ayar doka ta tara da ta ƙirƙiro hukumar CNDP. Sannan kuma mun ga wannan ayar dokar ba sau ɗaya ba sau biyu ba sun saba taka dokar. Mu mun yanke shawarar ƙyan halarta taron ne saboda wannan gwamnati mun ga cewa ba ta girmama doka. Ala kulli hali dai mu ba mu amince da a ɗage zaɓen ba. Mu a muke tsaf domin tunkarar zaɓen har ma mun shirya takardun 'yan takararmu. Mu abin da muke so a girmama dokokin ƙasa. Notre exigence qu'on respecte les lois de la République. To ko ina matsayin jam'iyyar MNC da nasarar da ta koma bayan mulki dangane da wannan batu na dage zaben ƙananan hukumomi. Gungun Muhammad Dantani ya tattauna da Musa Haruna jami'i mai kula da harkokin zaɓe na jam'iyyar. Jam'iyyar Amnesty Nasara ta fito karara ta nuna fatanta akan abin da ya shafi kundin tafiyar jam'iyyun siyasa da kuma kundin matsayin a adawa. Inda ana nan Amnesty Nasara ta fito fili ta yi sanarwa akan janyewa ta a cikin al'amuran adawa. Abin da Amnesty Nasara take hange shine doka ta tilasta wa hukumar zaɓe tun a ranar ɗaya ga watan Satumba na yin nazari har zuwa watanni biyu waɗannan lokata ba a karasa ba a cikin jadawalin tsarin zaɓe. Sannan kuma wa'adin mulkin ƙananan hukumomi da zai kawo ƙarshe ranar goma sha shida ga watan februari shi ma ba a magana shi. Tunda a cikin sabon jadawalin tsarin zaɓe ba a gudanar da zaɓen ba. Alhali kuwa a cikin dokokin aikin ƙananan hukumomi idan aka ɗage ranar zaɓe ƙananan hukumomi to ya zama tilas a naɗa waɗansu wakilai na musamman da za su maye gurbinsu. Zamfas Delegation Special. To kamar yadda kuka ji dai wato an ɗage zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi har zuwa wata ranar da ba a bayyana ba a halin yanzu. Wannan mataki na da tasiri akan wa'adin mashawarta na ƙananan hukumomi kamar da za ku ji ta bakin maina karte masanin dokokin tsarin mulki. Yanzu dai a karo na euh, uku kenan da ake karawa ƙananan hukumomi wa'adin mulki. Sannan a nan dokar da ke tsara aikin ƙananan hukumomi ne da kuma sauran kundin zaɓe suka tanadi hakan. A nan sai gwamnati ta yi wa kundin tsarin aikin euh, ƙananan hukumomi gyaran fuska ne domin samun damar ƙara wa'adin mulkin su. Akwai waɗansu hanyoyin shari'a da ake bi euh, wajen ɗage zaɓen ƙananan hukumomi. Yana yiwa gwamnati ta ƙara wa'adin mulkin ƙananan hukumomi. Yana yiwa kuma gwamnati ta bi waɗansu waɗansu hanyoyi na shari'a kamar yadda gwamnati tana iya bin hanyoyin shari'a a wajen naɗa wakilan ƙananan hukumomi duka dai abubuwa masu yiwuwa ne sosai. A watan da ya gabata ne wato aka gano bullar wata cuta da ke kama dabbobi musamman shanu, jakuna da kuma rakuma a cikin difatuma ɗin Ingurti da ke cikin jihar Difa. Wani zaɓaɓɓe na wannan yanki da studio Kalangu tuntuɓa ya bayyana cewa da farko cutar ta kama shanu sannan kuma ta farma da dawakai tuni kuma ta kashe mayan dabbobi akalla guda ashirin a halin yanzu ba a tantance musabbabi da kuma tushen wannan cuta ba amma shugaban ma'aikatar kiwo ta ingurti ya ce ana ci gaba da bincike a yamai game da wannan cuta. Yau biyar ga watan Oktoba ranar ce ta malamin makaranta ta duniya, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kimiyya da al'adu wato UNESCO ce ta kirkiro da wannan rana a shekarar 1994 da zumar girmama aikin bayar da ilimi. Ta koya yanayin aikin malamin makaranta yake a Nijar, Mamman Ibrahim malamin makaranta ɗan kwantaragi ne a wata makarantar gwamnati a nan Yamai, ya kuma bayyana muna yanayin rayuwarsa. Ina a cikin sha'anin bayar da karatun boko yau wajen shekaru takwas kenan. Da farko dai na fara koyarwa ne a makaranta mai zaman kanta. Daga baya na fita saboda babu tabbaci na ɗauka na a cikin aikin gwamnati. Yanzu ina koyarwa ne a makaranta ta gwamnati. Ina samun shika saba'in da biyar a ƙarshen wata. Ina da mata ɗaya da 'ya'ya uku. Sa'a da na samu ita ce bana biyan kuɗin haya na gida. Sai dai a akwai matsaloli saboda ga kuɗin ruwa ga kuɗin wuta ga kuma ɗaukar ɗawainiyar ciyar da iyali duka a cikin jika saba'in da biyar. Duba fa ko a kwanan baya ina wajen bulaguro yaro na ya faɗi bai da lafiya sai da na kira ɗaya daga cikin yayana wanda ya taimaka aka kai shi likita kuma ga shi har yanzu ban samu albashi na ba a gaskiya muna cikin matsananciyar rayuwa. Malam makaranta ya bayan kungiyar Sinasabba na jihar Tilibiri sun gudanar da wata zanga-zangar lumana yau a garin na Tilibiri domin neman gwamnati ta biya su bashin albashi da suke binta. A hannu ɗaya kuma malaman wato na buƙatar gwamnati ta soke kudurin da ya mayar da malaman kwantaragi a ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomi. Ƙungiyar malaman jami'o'i wato sinex ta ɗage yajin aikin da take yi a yau wannan mataki ya biyo bayan da gwamnati ta biya malaman lahirin bashin albashi da suke binta da kuma ci gaba da aka samu wajen biyan alawus alawus na bincike. Ƙungiyar sinex ɗin ta kuma yaba da ganin cewa an sake zama kan teburin shawarwari jiya hudu ga watan Oktoba don magance kwake-kwaken magoya bayanta. To yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango Karfe 5.41 sai shirin namu na musamman. Yau da safe lauyoyi tara matasa da suka hada da mata biyu suka karbi rantsuwar kama aiki a kotun ɗaukar ƙara ta Yamai. Lauyoyin da aka raɗawa rukunin su wato sunan Fatima Kunce wadda ita ce mace lauya ta farko a Nijar. Za su yi aikin neman kwarewa na shekaru uku kafin shiga aikin wato na lauya gadan-gadan. To wai shi ne lauya? Wake da incin zama lauya? da dai abubuwan da suka yi kama da haka ga amsar waɗannan tambayoyi ta bakin lauya mun kai layaye a hira da ta haɗa shi da habibu garba Aikin lauya dai shine bayar da shawarwari da kuma kare wanda yake karewa a gaban shari'a. aikin Aikinsa shine kare mutum da yake tuhuma wanda al'amarin ya kai shi a gaban kotu. Kuma kowa yana da 'yancin ɗaukar lauya. Da farko dai ma kotun da bata da lauyoyi ba ingantacciyar kotu ba ce, saboda ta hanyar lauya ne zai gabatar domin kare wanda ake tuhuma kuma yake buƙatar a kare shi domin kwato masa haƙoƙinsa a gaban kotu. Saboda wannan hujja ne ma ya sanya dokar ƙasa ta amince a tabbatar da kare haƙƙin mutum a gaban shari'a. Domin ɗaukar lauya abu ne mai matuƙar sauƙi wanda mutum yana tafiya ne a wajen lauya ya faɗa masa buƙatarsa na neman ya kare shi a gaban shari'a kuma su yi jinga tsakaninsu akan kuɗin da zai iya biyan shi. Kuma idan mutum bai da ƙarfin ɗaukar lauya to a nan fa ya zama wajibi gwamnati ta ɗaukar masa lauya da zai kare shi amma fa sai ya ga gabatar da hujoji na cewa bai da karfin ɗaukar lauya. Sannan kuma babu ka'idaddan kuɗaɗe na ɗaukar lauya a duka cikin faɗin duniya. Sha'anin ɗaukar lauya kawai mutum yana je ne wajen lauya su shirya da shi akan abin da zai iya biyan shi domin ya kare shi a gaban shari'a. A bangaren gwamnati ɗaukar wa mutum lauya sai idan mutum ya gabatar musu da cewa mutumin bai da albashi ko kuma yana da albashi amma bai ishe shi ɗawainiyar ya ɗauki lauya ba. To fa a wannan hali akwai wani kwamitin da ake sakawa domin yin nazari akan buƙatar mutunan wanda daga ƙarshe suke yanke shawara idan ya kamata gwamnati ta ɗaukar wa mutunan lauya domin ya kare shi a gaban shari'a. kun saurari wato kalaman babban lauya mun kai lauya yake nan a hirar shi da habibu garba a game da aikin aikin lauya a cikin wato wannan shiri namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na maraicen yau zan bar ku tare da musa hassan wanda zai kawo muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka kuma sai labarai da harshen faransanci ana muke cewa a huta lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.